VO Afrique en direct de Lomé. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 26 ga watan Satumban shekara ta 2024. Bayan labaran duniya za mu leƙa jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya domin jin halin da dubban mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar suke ciki. akan wannan ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan tallafin da ake baiwa gwamnatoci idan wani ibtila'i ya auku shin yana yin tasiri ma'ana yana kaiwa ga waɗanda bala'o'in suka shafa to amma kafin nan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. shugaban falasdino mahmud abbas ya kira ga kasashen duniya a yau alhamis musamman amurka da ta daina aika makamai ga isra'ila domin kawo karshen zub da jini da ake yi a yammacin kogin jordan da gaza abbas yayin da yake jawabi a taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya ya keɓe amurka saboda jigilar makamai da kuma ƙin amincewa da ƙudurin kwamitin sulhu na yin allah wadai da yakin da isra'ila ta kwashe kusan shekara guda tana yi da mayakan hamas a gaza abbas ya ce ku daina aikata wannan laifi ku daina yanzu ku daina kashe yara da mata ku daina kisan kare dangi ku daina aikewa isra'ila da makamai in ji abbas wannan hauka ba za ta ci gaba ba duniya baki ɗaya ne ke da alhakin abin da ke faruwa a gaza da yammacin kogin jordan ya ce amurka wajen yin amfani da ikonta na faɗa a ji a cikin ƙuri'an kwamitin sulhu ta fito ƙarar ta ce ba za a daina ba za a ci gaba da gwamza yakin hamas dai ita ce ta tayar da yakin a ranar bakwai ga watan Oktoba da ya gabata tare da kaiwa isra'ila hari mai ban tsoro inda ta kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da 250 hare-haren ramuwan gayya na isra'ila ya kashe fiye da mutane 41,000 a Gaza, a cewar jami'an kiwon lafiya na Hamas. Ko da yake sojojin Isra'ila sun ce adadin waɗanda suka mutum ya haɗa da dubban mayakan Hamas. Abbas ya ce Amurka ke baiwa Isra'ila muggan makamai da take amfani da su wajen kashe dubban fararen hula da yara da mata, waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. hakan ya ƙara ƙarfafa wa isra'ila gwiwa wajen ci gaba da aika hare-hare yana mai cewa isra'ila ba ta cancanci zama mamban majalisar ɗinkin duniya ba a yau alhamis ministan harkokin wajen isra'ila israel katz ya yi fatali da shawarar tsagaita wuta a kan iyakar isra'ila da libanan jim kaɗan bayan da ƙungiyar tarayyar turai da amurka da faransa da wasu ƙasashe takwas suka kira da a dakatar da yakin tsawon kwanaki 21 za mu ci gaba da fatattakan kungiyar 'yan ta'addan hezbollah da dukkan karfinmu har sai mun ga yi galaba kana mu dawo da mazauna arewacin isra'ila cikin lumana zuwa gidajensu kazi yana faɗa a wani sako da ya wallafa a kafar x ya zuwa yanzu ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu bai ce ufan ba akan wannan shawarar tsagaita wutar kuma ya baiwa sojojin isra'ila umarni su ci gaba da yaƙi da dukkan ƙarfinsu. su an cimma wannan shawarar tsagaita wuta ne da yammacin jiya laraba a wata sanarwa da ta ce yaƙi tsakanin isra'ila da ƙungiyar mayakan hezbollah ba abu ne da za a lamunta da shi ba kana yana tattare da haɗarin faɗawa cikin babban rikici a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sojojin ukraine sun faɗa a yau alhamis cewa sun kakkabo jirage marasa matuka 66 a cikin 78 da kasar rasha ta kaddamar da su a cikin dare da kuma makamai masu linzami guda hudu da sojojin rashin suka harba rundunar ukraine sun harbo jiragen ne a yankunan chikasi dnipro ivano kharkiv kherson kiev mikolev odessa poltava sumi da sauransu a cewar sojojin jami'ai a kiev sun faɗa a yau alhamis cewa tarkacin jirage mara matuka da rundunar tsaron saman suka kakkaɓo sun lalata gine-ginen jama'a da kuma bututun iskar gas ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau alhamis cewa ita ma ta harbo jirage marasa matuka guda hudu daga ukraine a kan yankin belgrod da kuma guda biyu a kan yankin kursk da ma guda ɗaya a kan yankin bryansk a ƙarshe cibiyar kula da guguwa ta amurka ta bayar da rahoton cewa a yau alhamis guguwar helen da ke ci gaba da tafiya a cikin gaggawa tana kan hanyarta zuwa jihar florida da ke arewa maso yammacin amurka inda aka yi hasashen za ta haifar da wata mummunar guguwa wanda ta kai mita shida sama da matakin ƙasa a wasu yankuna a cikin rahoto na baya-bayan nan cibiyar guguwa ta bada rahoton cewa halin na tazaran kilomita 585 kudu da gundumar apalachicola a gefen yammacin wani yanki da aka fi sani da big bend na jihar florida inda gabar tekun jihar ke karkatawa zuwa yamma a kan hanyar ta da take a yanzu a nan ne ake hasashen guguwa za ta da ruwa kamar da bakin kwarya da yammacin yau alhamis ko kuma da safiyar gobe juma'a Baba Yakubu Makeri kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To bari mu wuce kai tsaye ga shirinmu na yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Ma'azu. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli na makon da ya gabata la'akari da irin ta'adin da matsalar ambaliyar ruwa ta haifar a wannan shekara. har ila yau shirin ya mai da hankali ne akan matsalar ambaliyar ruwa wanda ya yi sanadin asarar rayuka dukiyoyi gidaje tare da wanke gonaki a yankin yamma da sahel a ci gaba da tattaunawa da daraktan sashen jinsi da al'amuran sauyin yanayi a jami'ar usmanu danfodiyo dr murtala abubakar Bada, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta ƙara kaimi wajen faɗakar da al'umma a game da matsalar ambaliyar ruwa nimet takan fitar da hasashe na ruwan sama da za a iya samu kowace shekara hukumar nasa ta fitar da hasashe na ambaliya da za a iya samu kowace shekara ko za a kuskure ga wannan hasashen za ki ce dan abu kaɗan ne zai dan bambanta saboda ishu na canji na yanayi amma mutane ba su amfani da wannan information hmm. sannan su kansu gwamnati kuma magana ta gaskiya ba su karfafawa game da faɗakar da al'umma game da wannan matsala. waɗannan su an matsalolin da muke fuskanta a nan ƙasar wanda ya kamata a ce gwamnati ta yi hoɓɓasa ta hmm. ƙara ƙaimi game da faɗakar da jama'a akan matsalolin ambaliya da kuma inda ya kamata mutane su zauna da kuma abin da ya kamata a ce sun yi sai iske mutum ba kin ka shiga magudanar ruwa amma ya mai da wurin wurin zuba shara to magudanar ruwa ta cushe idan ruwan nan suka zo cikin gidan shi za su yi kusan in ce mata da yara su mm-hmm. ne waɗanda waɗannan matsalolin suka fi shafa duk mm-hmm. sadda aka ce nake ambaliya za ki mm-hmm. iske in ma ambaliya ta iske mutum a cikin gidan shi maza mafiya za ki iske da yawan su sun san yadda za su fitar da kansu amma ba su san yadda za su fitar da ƙananan yara ba mafiya waɗanda irin wannan illar ta cika shafuwa su ne mata da kuma yara. To suna fuskantar kalubale kwarai da gaske ta harkar ta yi a wannan bidan matsugunni, especially idan irin haka ta faru tunda mafiya za ki ga sun fito ne ana neman 'yan makarantu ko wasu ma'aikatu na gwamnati asibitoci da sauransu su koma can su zauna da zai tsayar da wannan ayyukansu kuma. so abin akwai ban tausayi sun rasa kayansu sun rasa mm. dukiyoyinsu sun rasa mm. matsugunninsu da dai sauran duka al'amura abin da ya shahi na rayuwarsu so a irin wannan gaskiya ba karamin kalubale ba ne duk da abincin da za su ci abin ya zama fitina sosai ki gan su akan tituna suna bara suna neman taimako tunda babu wani tanadi karfa wanda ita gwamnati ta yi atmos za ki iske lokacin da abin ya faru ita gwamnatin ta turo mutane an zo kila ana ɗan raba musu 'yan barguna haka na rufa shi kenan kila an ba mutum ɗan buhu ɗaya ko rabin buhu 'yan kwanna haka na abinci mm-hmm. wanda kwana ɗaya biyu ya ƙare babu dai wani sustainable abin nan plan wanda aka yi na masu kare su daga irin waɗannan matsaloli. Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri a jamhuriyar Nijar ya ƙara da bayani akan buƙatar ɗaukan matakan kan da garki don tinkarar noman rani da irin tallafin da manoma za su buƙata don samar da cimaka. To ga irin abin da ya kamata a yi hange kenan tun yanzu ya kamata a shirya ma noman ranin nan. a gaskiya bana Nijar matsaloli sun yawa mana wannan ma an yi daidai abin da aka iya yi amma ba yanda ake tafiyar da aikin damuna ba ne ba yanda magabata suke tafiyar da shi abin harkokin tsaro ya hana a taimaka kamar abin da yake shahi taki abin da shahi iri wanda ake bada duka wannan to ka gani wannan abin kai zamanto kuma hallo a noman rani ma irin abin da za a yi dole ne tun yanzu tun da wannan matsala karuwa ta tun da kowa san yadda farashin abinci suke a yanzu a ƙasa wannan tamu in ya zamanto wannan damana wani waje in an kai ta alhamdulillah walillahi wani waje kuma na tabbata ba an kai ta ba kuma daman abin da yake sa shi manomi ya mai da abin da ake cewa ko ma dai babu riba an mai da uwa irin abubuwan da ke yi ne kamar na sayarwa wanda suke su ne wake gyada gujiya da kuma siriɗi da makamantansu yawa lokacin da ake noman damana don a bisa kansu ne yake dogara don ya saida kuma ya samu abin da zai sai hatsin da dawai da sauran abin da zai shiyar da kanshi da iyalin shi tsawon 'yan watanni uku zuwa hudu kuma kan a shiga wani fanni na aikin noman rani to kenan ya kamata tun yanzu a kama ma a kama shi wannan mutumin da aka san manomi ne duk inda yake inda ada ko ruwa lalle ruwa zai je iske ta bakunan shi da inda aka wannan kwa a ka musu taimako ta yadda za a ka musu iri da kuma takin da ya kamata su sama wannan kayan noma nasu kuma tun yanzu ya kamata a kama ma makiyaya a nasa bangaren kuma darakta a ma'aikatar hukumar haɗeja jama'ari wato jama'ari river basin authority muhammad mustapha umar a hirar shi da mahmud kwarin kanawa ya ce ko da an sako ruwan labdo ba zai yi wani tasiri a jihohin da ke yankin kogin haɗeja jama'ari ba a kasancewar su a kwari suke so alhamdulillah labdo dam yana ƙasar kamaru wanda kuma kogunan da yake da ruwa shine river benue shi kuma kogin benue baya cikin bangaren haɗe jama'are mu kamar haɗe jama'are muna kontrolin ɗin mafi yawanci kogunan da suke da tasowa daga fulatu suke yin ƙasa su gabas su rankaya su shiga lake chad shi kuma wancan na lagbo su kuma suna tasowa ne daga tsaunukan kamar da mambila hill da sauransu su kuma suna rankayawa su shiga riba daga riba su tafi lokaja daga lokaja su shiga ocean ba mu da dangantaka da su ko kaɗan a riga in ka ga yanda map ɗin najeriya yake taswira za ka ga riba abinan kogin benue yana gangarawa ne daga gabas yake tawa daga tsaunukan gabas yana gangarawa ya yamma sannan ya haɗu da na niger a lokoja duk su ranka kan su ƙasa su kudu su shiga oshin kan yi kogin eh, oshin din gaba ɗaya yake shiga mm. eh, to in ka duba ko a map ka ga su ɓangaren can kamar a kwari suke mu kama muna saman najeriya ne mu za ga kogunanmu daga tsaunukanmu ne kawai na nan tsakani suke gangarawa su kuma su gabar su shiga tafkin chadi hakika su kwantar da hankali domin mu mu daga tsaunukan fulatu suke rankayawa in wani abu zai faru ma mu iya nan za mu iya sani musamman hasashen da namet suka yi so mu kuma daga nan yawan ruwan da muke ake samu na sama a can sama shine zai iya gaya mana lallai ruwa zai zo wuri kaza zai ruwa wuri kaza za a zo wuri kaza amma wanda muke da dams su wanda muke da control mu mun san abin da yake shigowa mun san abin da zai fita kusan ma za mu iya sana hasashen ranar da zai fara fita ita kuma dr amina aminu idris ta jami'ar bayero ta yi bayani ne akan kalubalen da ke gaban duk wata jiha ko wani guri inda akwai madatsar ruwa la'akari da irin barnar da madatsar ruwan alo na maiduguri ya yi da kuma hasashen da ake cewa hukumomin karmaru za su sako ruwa daga madatsar labdo ya kamata a ce ana amfani da shi ai kuma dama idan lokaci ya kamata a ce kuma akwai wannan policies din na strategic na alamitin to kalubale ne yanzu ga duk wata gwamnati ko wata jihar da suka san suna da waɗannan dama-dama hmm. yanzu ya kamata a ce sun fara dubawa su gani me yake faruwa barantana minista ya fito ya ce ana tunanin za a iya samun ambaliyar ruwa a gari kaza jiha kaza kamar kano kaduna benue da, da Niger. Ya kamata ba kawai a ji ne ba a shiru. Ya kamata gwamnati san me za ta yi akai in dam ne ta ina ne za wannan ambaliyar ruwan za ta iya faruwa sannan mutane kuma su duba su ga ku ku ne idan ambaliyar ruwan nan ta faɗo ku ne za ku fi jin shi a jikinku ya magudanar ruwan mu suke me za mu iya yi da idan ya zo ba za mu wahala ba sosai ita kuma gwamnati sai ta bi ta duba ta ga me dam dam sun suke bukata a yanzu ba kawai a rika sakin dam ba haka nan kawai a sako ma mutane shi kawai saboda ana so kar ya balle da kanshi a'a ya kamata a ce akwai yadda za a yi tun kafin lokacin damuna ya zo an riga an shirya cewa koma wani irin ruwa aka yi koma ya dam ya cika ba zai yi ma mutane ambaliya ba zai tsaya a inda ya tsaya don misali in an yanzu misali ana ba mutane ruwan famfo yanzu a ce kanan nan ga baki ɗayanta duk kowa yana samun ruwan famfo kai ka san yana da wahala wani dam zai zo ya cika har ya zo ya kama na ambaliya ruwan sha kaɗai in aka mai da shi to amma yanzu an maida cewa sai bohol kowa zai zo ya kaga gar bohol din shi wanda nan gaba kaɗan za mu ga illar bohol ɗin da kowa yake ginawa. ki sauraro sai a biyo mu bashi a shirin mu na gaba. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Mahmud Karin Kwanawa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti mi Aisha Mu'azu nake cewa mutara a wani sabon shirin. To madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com lokaci yayi kuma da za ku kira mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyi kuma kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna son jin ra'ayoyinku akan irin tasirin tallafin da ake baiwa gwamnatoci idan wani ibtila'i ya auku to amma bari mu yi matashiya da yanayin da mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar borno suke a ciki e gida a rushe kuma asara tsakani da allah an yi a rai ba bai zawarta ba amma an yi asara amma kuma abinda allah ya kawo sai mutum ya rungumi kaddara dama mata na biyu daya ta je gubewa kam daya kuma ta je abinan eh, sakashin to an sallame su aka ce to kar kowa ya zauna a wajen shine muka ce bari mu zo mu yi malaji anan mu ga abun da Allah zai to an mu duka gidan mu ya rushe ba wajen da zamu shiga mu da yaran mu duka ba inda zamu je mu zauna mun tafi makaranta ba wajen zama aka kore mu da muka tafi makaranta muna ta shan wahala zulum ya zo ya babu abinci sai a makaranta aka kore mu ka fita ba abin da yanzu ma zamu ci ba abin da zamu sha ko fiya wata ba mu da shi kuma gashi ba mu da kuɗi a gyara mana gidan mu zo mu zauna shi ya fi mana alheri A wasu sansanoni kuma wasu da iftila'in ya shafa suna kokawa ne da rashin abinci. Gaskiya abincin da aka ba wa'yansu dai ya ishe su amma wa'yansu bai ishe su ba. saboda kowa da yanayin iyalansa. mu dai muna wuni wata rana ba samun abinci. Yau ya kai kwana nawa ma ba abinci. Abincin da aka ba ma yau satin sa ko ne babu ya kai. Abinci shi yake ne. Ba ma shi wallahi. To sai dai duk da korafin da mutanen suke yi akan cewa an umarce su da su tashi. Gwamnatin jihar ta ce babu wanda ta tilasta mawa akan ya bar inda yake neman mafaka. Babu wanda aka tilasta ya bar IDP camp. illa wanda ya ke gani cewa gidan shi yanzu ruwa ya janye kuma babu wani hasari zai iya komawa so wannan ba wanda zai hana mutum komawa gidan shi amma dai a tilastawa wani barin kam zancensa babu shi Ganin cewa ana ci gaba da samun tallafi daga wurare daban-daban don taimakawa waɗanda ambaliyar ta shafa. Ko akwai wani tanadi da gwamnati ta yi musu don gyara gidajensu? yanzu haka akwai tim na assessment da suna bi su tabbatar gida-gida gida gashi wannan gida gidan waye ga mai gidan yaya gida yake ana kallo dai kowa dai ya san gida ne daki nawa ya rushe duk dai an sani za a ɗauki bayanan duk alkaluman da za a ɗauki gwamnati tana tanadin iya kokarinta ta ware wa 'yan makudan kudade ta hada da kudaden da ake daga sako-sako na kasan nan ma da sauran wurare suke kawo gudunmawa nan a tabbatar cewa duk wani wanda abtirayin nan ya same shi an kawo mishi dauki iya gwargwadon abin da ake da shi a hannu. To koya batun kukan rashin abinci da mutanen da ke sansanin ke yi. duk wani magidanci a idp camp an ba shi abincin da zai rike shi zuwa sati biyu da kuɗi wanda zai ɗan yi kananan sai iya shi so uh, idan mutum ya ce abinci baya ishen shi sai mu yi mamaki ta yaya wannan kuma ya faru ya zuwa yanzu dai gwamnatin jihar ta samar da kwamiti da zai ɗauki ɗawainiyar rarraba kuɗaɗen da aka samu kimanin naira biliyan hudu da dubu ɗari hudu ga waɗanda ambaliyar ta shafa. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. To gaida Husaina Muhammad. To shin tambayar anan nan ita ce shin wani irin tasiri irin wannan tallafi yake yi ga waɗanda a waɗannan bala'o'i kamar irin ambaliyar ruwa gobara ko kuma wasu bala'o'i da ke faruwa da ake tarawa wani irin tasiri yake yi gare su yana kai gare su ko ku yaya abin yake a wannan dai shine za a kira domin a bamu wato gudunmuwa lambar kuma kamar kullum ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kada a manta a fara saka alamar tarawa da ɗaya kafin kafin wato a saka wannan lambar biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili To muna tare da mai kiranmu na farko daga Adamawa, wake kan layi daga Adamawa. Assalamu alaikum, suna na Salihu daga a karamar hukumar Hun a jihar Adamawa. Na'am. Ina kira ga mi kira zan yi ga gwamnoni da yamma don Allah duk wanda aka ba wa tallafi ya isar waɗanda da ya kamata don Allah don annabi. Hello? Yawa muna jin ka. don Allah duk wanda aka ba su tallafi don Allah ya isar gwamnoni don Allah don Allah wallahi mutane suna bukata na musamman su musamman waɗanda ambaliyar rawa ruwa ta tafa a jihohi don Allah. To Madalla to muna godiya kwarai da gaske bari mu lula a jihar Kwara wa muke tare da shi a Kwara. Eh kuna tare assalamu alaikum kuna tare da Bello Garba Dinawa daga nan Kwara kala kala. To Madalla. Eh eh to yana kira gaskiya ga ita kanta gwamnati to ya kamata a zanka sa ido kuma a za mutane masu tsoron Allah da riƙon amana waɗanda za su za su raba wannan tallahi ga waɗanda abin ya sha'awa dan so da yawa za ka ga abin sai ka ga abin bai zuwa gare su saboda rashin sa mutane waɗanda masu tsoron Allah wannan ita ce gudun mata Alhaji masala na gode. To, to madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Ah, bari mu je jihar Kano, wake kan layi a Kano. sunana kabiru mai biro yan daɗi kuma ina nan lokar lokacin to jihar kano madalla muna jin ka wato hakika kun tabo abu mai mahimmanci wanda yake dama al'umma annabi musamman mu da muke ci da ceto a bisa gwamnatocin najeriya za mu ji a kasashen duniya duk inda aka yi tallafin nan an ba wanda abin ya shafa to amma sai ka ga wanda ya dace a baki aka ba ba mai ci da ceto aka ba mu dinnan kamar a gara lokar game akwai gonaki na shinkafa da masara wanda yake san fi karfin ɗari biyu amma wallahi ba mu taɓa ganin wanda aka ba ba dai mu ji an fidda kuɗin to muna son irin wannan da Allah don annabi a tabbatarwa waɗanda aka ba abin yana zuwa gare su kuma da ku ba mu wannan dama Allah ya saka da alkhairi domin mu har rasa layuka muka yi. To madalla to muna godiya kwarai da gaske. Kabir mai biro yan daɗi. To madalla sai kuma jihar Nasarawa wake kan layi a Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafale katin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa barka da aiki. Barka ka dai Alhaji Shafale menene ra'ayi akan maudu'in da muke magana akai? kai? dai kira na ne ga mu dai a ji tsoron Allah. Duk abin da za a yi shi inda an sa Allah Allah zai biya ma kowa bukatan shi. Saboda haka mu muna kira gare su don Allah don annabi a duba a wannan abu a yi shi a tantance don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan kasa namu Najeriya. Na gode ku tashi lafiya. To Alhaji Shafale bari mu je jihar Bauchi. wake kan layi a bauchi ah, kuna tare da alhaji fulani disco bakin kasuwar gambaki kamar hukumar katagun azare jihar bauchi to madalla to muna jinka yawa game da batun tallafin da ake baiwa dan a taimakawa wasu wanda itila'i ya same su yan allah dan adam muna roƙo ga gwamnatoci in dai aka ba da tallafin nan ya kamata a ce ya iso hannun waɗanda ya cancanci su samu amma sai ka ji filerori sun shigo jiha an ce an ba da tallafi ko wani shinkafa ko wani wasu abubuwa amma wallahi da lahi ba za a bayar ba ko kuma sai a ce 'yan siyasar wannan gwamnatin jihar a yi ta ake bayarwa kowa ya sani wannan al'amari gaskiya ya kamata a gyara in dai harka ne ta tallafi tallafin ya iso kan masu ƙananan tsari ko masu wanda ita itila'i ya share su wannan shine adalci don Allah da annabi gwamnati su rika taimakawa suna wannan to madalla ne su ko bakin kasuwar gambaki kamar hukumar katagum azare jihar Bauchi to madalla to muna a Kaduna wake kan layi a Kaduna to sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna na'am to gaskiyar magana wajibi ne a ce gwamnatoci da kuma manyan attajirai suna ba da tallafi irin wannan amma a san irin tsarin da za a yi na a tabbatar da cewa an ba da tallafi shi tallafi nan ba zai yi dama abin da ka rasa a baka shi ba amma koya ne dai aka baka ai za ka ji daɗi to kasance a tsarin da da allah wanda aka san abin ya shafe shi a bashi kuma a sa ido matuka a tabbatar da cewa ba a kautar da abin da aka bayar na tallafin zuwa wani guri daban ba. To madalla. To masha Allah to bari mu koma komawa nasarawa dawa muke tare. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari. To madalla. Alhamdulillah mafi akasari irin waɗannan tallafin ba ya kai inda ya dace ba. Ba ga dai kawai ke da shi amma to muna fatan na jihar Borno tun da Sidona Abidi ne muna zan san insha Allah tallafin zai kai inda ya dace. to to amin summa amin tare da fatan addu'ar da kai Allah ya sa wato ta kai ko kuma wato kiran da kai ya kai inda waɗanda aka yi domin su to bari mu je jihar Niger wa ke kan layi a Niger na ba ma jinka yawwa wa alaikum salam wa ke kan layi a Niger To kai ne mai kiran mu na karshe sai ka hanzarta. Oke, na da Allah To muna godiya kwarai da gaske kuma iya wato abinda lokaci ya bamu damar dauka kenan a daidai wannan lokaci. Muna godiya da duka wanda suka kira da ma wanda suka yi kokarin kira ba Allah bai kaddara ba. To da yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas ya kira ga ƙasashen duniya a yau Alhamis, musamman Amurka da ta daina aika makamai ga Isra'ila domin kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a yammacin kogin Jordan da Gaza. Abbas yayin da yake jawabi a taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya. ya keɓe amurka saboda jigilar makamai da kuma kin amincewa da kudirin kwamitin sulhu na yin allah wadai da yakin da isra'ila ta kwashe kusan shekara guda tana yi da mayakan hamas a gaza a yau alhamis ministan harkokin wajen isra'ila israel katz ya yi fatali da shawarar tsagaita wuta akan iyakar isra'ila da lebanon jim kaɗan bayan da ƙungiyar tarayyar turai da amurka da faransa da wasu ƙasashe takwas suka yi kira da a dakatar da yakin tsawon kwanaki 21 sojojin ukraine sun faɗa a yau alhamis cewa san kakkabo jirage marasa matuka 66 a cikin 78 da kasar rasha ta kaddamar da su to baba nan za mu taka ma burki ma saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin shi baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da ma injiniyan mu na yanzu nelson lopez ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.